الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا jama'a musulmi shi ya dace a Allah subhanahu wa ta'ala na laifin lokaci na garbe albarkoina yana na yi tsako gutani safiya e lissafiya musulmi musulmiya nigeria na bai na kalanda ya wu ya kalanda ya tsako guwa ya kishi musulmi yi tsako gutani yiwagi lami mini ya tsaye albarka kun ka ya tsaye zulhijja yiwagi lami fa na jaman da ci jila ya gbajelo alamarin da na ji dabo rubbe da ci ma ya kebo ebo loji kwadin ibe raya na kin da na man kwaye na gana ngayi ahmad bin abdul islam ma na shi dai ba shi ko ba haɓa shi ya nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam a jigai ga ashabul hafdil aswa zaba ya shi ko zai je ma ga shi ko lo ba haɓa shi ya nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam gai za a yau na kan da ce ta gabe ina ta wuna ikai amma fasara na ya yi ikai wato gai za gai na wabu ka bayani wani ya bi ciwo ba wa dai bai wa jiwuloiti ya aibo e e na ga kan doci ma eta ene eta wuna yi kaya ga yin doci bedin etinye gama na emulu ji kwade yin bera yi na elotiwa ga kan doci oto ma yin doci wake ebo de wulu ji kwade yin be ina yi bana yi wane ga ci ga al'amari jamban na je bayan ta yi na jije gobe gada ya sahaba shi ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma na ayi hal en dondo na gatsami gada yin sahaba jona qaida wuci na qur'anu gai والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان نلاقي قاعده صحابه دلجي ان دون بيغا وتابنا غفر عليه a يا جاء تكم انا بلا تسبوا اصحابي لو ان احدكم an faka mitla uhudin zahaban ma balaga mudda ahadihim wala nasifa bi wuce jama'i musulmi shi in don bai taga wuwe da sahaba jijjina kayi da wuce ko na qur'an wina ba du'a alkhairiya ba gafara jama'i musulmi shi man wuce ko nan kayi da ya farko ta ya bai tausu ba. litafe ta gabe ce gurbu shin kin da wabbe ne don da wafi wani gawa ko caji hujjo ibn waqatu ba jama'an naji a ga litafe to na sunna jo ita ka zabe da bu ga anni muawiya jo anni yazid jo ko anni abubakar jo anni umar jo anni na aisha jo ittide twanu na jaye juna e ga yi gara a da dalili daga babu litafi to jo adina ja ta zuna a madina ji ta zuna amma to na ja ta zuna fata wangi ya ci ala alwa wajen wani ba nga yi guna abi zai da alkai da wani ga littafi wu kan don da ya gaga ci sahaba ji wani fasara wangi ya gwana su ko ja ya gaza ba alkai da ja iza ja yau na zo da ci cana kullu ibn adam khata wa khairul khata'in at-tawwab ajja ya ga masu muna jaya ade isma yi ne annabawa sha man ci kwanda ce santu a sheik muhammad al-khamis man koyo na ji jihadi bangare da ya eka eti jama'a wuce jona mun fedu gani da yayin kinyin london bu a da plate wuce muhammad al-khamis ba rufe ku kuwaiti ce wani da maji ga kalita fin na na ga hubbatu min tare usman bin muhammad al-khamis a da plate wuce domin fedu jama'a na ji kakai kinye london bu laitu da bu fedu ga ya ce mas'ala dai na ji a aqida zai lokaro aroja ya ga musulmi a ya ma haji ka ke kuwa nabi muhammadu ruwa sallallahu alaihi wasallam ya ji hujja na da to musayin tumin ya littafin na ita alamari na ita littafi ita na ji wasa mini bai yi wa gbana kashawa bella to ina gona na musayin tu gilbe alamari wuce cike jin sharayi etiye ga yamman ya sunna na shiga ga ya tiki bo ke littafin ya ta na wa bana ji littafin don gwane ya gwaza wani karatu mutu ya taunata wa ba caji hujja a ba ya ta na shi febe daga baza kirki da wani ba ya ta na shi har ta zuna wuce ishara ci ga wucewa wuce ta an kalilo ga idarata tarihar sahihan waje waye tawangiyo ba fawon labi yarwi a wallahi wa amsalu min atikan da walita fiye koji ke Sa'idu ibn Musayyar, a al-Allah ganbe al-imam maliki al-laifi al-duburi ganbe sufyan da thawri da walita fiye tayimman koji hadisin nashi nashi Allah sai a da gato kama ya kuru kafiru mimma ya tu'anu na fi sirata ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam gada gbaye ta yi zandondo na shi sa shi shi yi sahaba shi ya nabi muhammadu na eh, na shi ta ji ta ta shebe dade shi ita sahaba shi kaya gaban tarihuna nasihun jamilun tayyibun yastasmi'u al-insanu bi qira'ati da batarihin manyan sunna shi na shi wato ga gbawa fe wa mana zai ga wa da bayani mai guce ce ta je sahaba na wallo littafin tare na shi ya tun gwayu dana gai tarihul umami wal muluk na tula gani be tarihul tabari na littafi na al'imam tabari kai tina etan mu yi manya tafsir mu ke yi manya tare mu yi manya hadithi bagi wayo sokuta ke da ta littafin albidaya wani yaya yi kathir na iman kwen tafsiri musa ke iman kwen hadisi wa iman kwen tawana a caga ke da tarihul islam yin al'imamu zahabi ahmad bin usman shamsuddin zahabi ya ji katon ibn taimiya ibn kasiro so ya tun katon ziyo ibn taimiya ga littafin da buheta na shi mu'tamada yan duwa wa gaskiya da bu gaskiya da bu gamban ji ca tarihul imami tobari la ta tarihi na jike na e wani man dondo na gaga ga yace ta wani babu wa ke da la e ga biyo kin da ibnu kasir wa wo so waju la bayani ya fasara qur'an da daga babu daga tafsirin at-tabari a shaga to zai je kai ta kan atala da wuce yi tsolita fuci ko na ji kokari wajen mallakar goji bayan da ci laci na tarihi ta tiyan man na shike ne ba ga tarihi ko alamar jeka mini amfani bo muhimman na tsoba faruwa na jiji tarihi musulunci wani e wani ga waga kan kica ma waga mu mai ji na yi ga amal tabristan zuma na jira da ya kwakwai cefiya shi da guni na wale ga zanna tsoba zanna tsoba za shi wacce jajali su mana israeliya kwakwa da shi tun ceto gowana bogo nga ka littafi tari wacce kwanon na iga kul umami wal mulukuna jami'ul bayani da wani fitawi da ayyar kur'an tafsir na goye kenan ngala imamu zabi ga ga tubo tsero alami nubala nga kana fikatan hafizan idan aminci wani toka tu sarawin rasan fi tafsir man yoyo eba ilimi tafsiro tishiyo imaman filfik eba yake hukunci jauke ya zashi wal ijma'i wal iktilaf aku ijma'u man jabe ake aku mas'ala na jiman jide can da bati wani be ba ta ba giwi mo mai ba da su ba. bogo man ji gangala tarihi mudan ni tarihi na go musulmi tsana mini amfani na man jila tarihi ta fitona na ezuwe wani kan don da uga da tari ma bebe isnadi ya zai shi la e ga muci bai ce ta wani kin dai wani ji ba tafsiri wani wa bi fasara kalma jiji daga sahaba ka zan febbe Allahu akbar mudda mini yana la ibnu ya duga ya tafsiruna gamin ya ina lamman jilla tarihul umami wal muluk in at-tabari ta fitona ezuwe na yi yije wasa su bai ilimin addini na man koyo a ci gaga gwakko littafin tarihi je gungai la gbogbo bai mushi ga ba tarihi lo littafi mankon na ganci ma alu sunna da habbe ga ba tarihi littafin mankon na a da cin liba gan bai yan bidiya shi yan bidiya shi ga ba na gaji daidai bai ra'ayi a yana ya lobe yau amma alu sunna da haja isnadi na manga bai bai na zai gadda wadda a iya funa ko dai illa mini illa na je lami hadisi yana a wuce waye a illa don don dogo a mita jama'a musulmi shi na gayi mukaddima na yiwa gayi je ya eta na yiwa gayi bebe ya tiya faruwa na ji gada ya zibo ya zido egiye mu'awiya gani bai al-husaini na igiya aliyu bin abi talib na so ci baya bayyana wajen la'ayin doci la ya laye tallabiya ebo na je na je dinan waya mu'awiya gani be sahaba shi ya nabi muhammadu ya sallallahu alaihi wasallam sha jayo na shi aga ya tannawa tun yi musulmi da aga shi zi babu fe bula na ki sahaba shi ya nabi muhammadu wajen bayan doci ba ya goya gana da shi shi kwana ke an yi kin domin yi na lugana to alu sun na gute yawai na tsogaji daidai na gute yawai na ga cele bana guga yawai na yazidu haji ci gwayana alusun da gagayawe na mu'awiya haji ci gwayana amma fata ga faratai bayawa ibu na zando koke da ci ci rugwa da wuce jama'i musulmi shi bayanin ita alamar wucewa yi wuce daga alamar ya alifancin zibo ya yazido to alifancin annabi sallallahu alaihi wasallam ga yi gaga ta ba'di 30 sana halifanci zumaubu ya mawace rawala sayyiduna abubakar muje ya guba ce tutsa wuta sayyiduna umar muje ya guwa ce tutsa wuta sayyiduna usman muje ya guwa bai gubai sayyiduna ali wajen ya gutsu alhassan wajen sabuta wajen lissafi fata wa yawai airbaw iji fahimta ko kashi lawan ilu idan waje ya bai gada shekka ma ko to galla ya guba ya sayyiduna umar da be ya gu ya guba ya sayyiduna abubakar ula da be ya gu ya sayyiduna umar wa ya bukin ya guba bai guba yin to sabuta mutatiya sayyiduna umar sabuta da kogowe sabuta ma yi na umaru yi tuwa wuce sabuta ya tiya na abubakar sabuta ma ya tiya na umaru sayi na usman ya gobe gube ya luna biyo shi da ya shiga guni ila ya tuyi shi bai zo sayi na ali wajen ya gutsun ya luna biyu su kun da gbawadini. ma wadinni idi tsogutuwa ne ba sojo tsogutuwa sai duna umar gani bai tsoguta ya sai abubakar to tsoguta wani zuma sai duna ali zona zai je lobi na mu baya jin ya alhassan ita alifanci ya babugo mu ji tsoguta mu ji tsoguta fitina majin zuma nan ga wafe gwaya muawiya ebo tigun musulmi mu ji tsoguta tsoguta ya zakon ya sayi na ali dole wa ala tsoguta mutu da abbe tsoguta ne na da yanni dole ya gba wada wani bogo man gadda ga na muawiya ga mulki na yau je khilafan da yau yi gina mulki da mana ya gba a shaga nabi muhammadu gaji alikwanci su mambo to muawiya ya ce ya ce su mana ngwa halifanci na hijira da ya shiga benina dole sai na ali ne hijira da ya wuce na hawo ya shiba da sako bai gibe gube yin ramadan a shaga hawo a shaga hawo da wuce sai na mu'awiya ta teki bo itiye mulkin ariya gukin ariya shi ya bana wajen ajali na hijira da ya shi tana a shaga wajen ajali kuma mulki bo na hijira da e shibana bin wani sayi na ali dojin maji ki mu'awiya jan na mayan musulmi shi ya da gani bai tumuce yana ngai gaga egiyu ya zibi na wuɗe gani bai yi minin soyi na wọn gẹ̀ẹ́sẹ̀ mayan musulmi shi gan wuga su ya zibi gwasawu lọ́lẹ̀ anábi sallallahu alaihi wasallam ga yayi ga a ikiya ikpana na bibe bayi na har lokaci na so shabe na wuce kya bala wa bai da ikpayan halifa wuce wuce da za har da lokaci na ba so shiga wa da zakana nga ya gukin ya e gbawo so shabe wuce la kya bo kan ga so ci be be mulkan adwa nga ke gancho ke adwa nga yurafiyan e na tsuwa ya gimu kendo de emi boyi ji lole ya so bejo a to ga igiya za ba ni cin musa ma <laughs> ya shi a ci ga annabi jiwo ya nawa bai na nawa annabi ga wasa da so ci cabe na lakiya mu cabe da yanka hariya zante zai da na ki a giganca dai mu ci ga ta fito ba nan wani aboka wa zai ji to ya buga Allah akbar ngomale kagwe wura a bani kyani nyar zai je ga ya gimi ko ya gimi ko za mu yi shi wace keke zai ji mun kabon kuma ba na izija ya kwa kabon da annabi dai gaggar wuce fai su su hadisi yau na imamu amari gwamnati shewa albani ga mata su dan silsilatu a hadithin as-sahiha wajen ma ji hadisin wuce cin wile ngole annabi gaji ali na mulki abinda da za tuba ne ya ne umma ga ya ga zo shi na jiga be wuru ya nina na na jiga cikpa yan wa annabi bo ne gware mu gare bo be ga ha to ga wuru ga be wa ishara je ai ka go ri je gwara to muawiya ji ishara ne ya egiuzo na ajali ugaji wa ishara na jiyagiu to e ka jalila kwa fún ẹ̀ka ajali lakwa ajali bai jina adikin do ajina izo cida wasan cijani ga gimuta ma wagala na yato to ya ji ji faruwa ya alkhairi zamani ya muawiya ne uba ga za alkhairi kú ya wala anabi ba do alkhairi yo na bai jẹ ma na ji ga yadda mutu tuna wai za alkhairi na ya wani dan lita ci zai bai kawai ya anabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam annabi ji ya giyun zagiya na garam na tu bintu abi sufyan na ngai la jin ta akibe khalul na ya umma ya mu'mini to hadisi ji be ti falalu bo sarawin ara ba za yi ga awwalu jaysh min ummati na madinata Kaisar maghfurun lahum soja farko na ja ka kin ya kaisar guna gafa soci ta ta ne Allahu akbar zima tikun wucin muawiya bobo hadisi be ci fala lobo amma waga yi ba zai cinki bo e giwe zido be al'amarin na ji faruwa e tiyan sabani na lu gan da al al'usaini na jama'a musulmi shi lokaci na mu'awiya biya suna na hijira da ya shi tana ce ya shi zumanu yi gabana tun zamanin dina usman yana da ke ci ci lube bai dina ali kungiyar musulmi ci don guba muddin kin sha ma aje tishi ma eh dina ali da kin ya kufo yi tishi soja na jigun kun ra'ayi sahara gobe, sarari ra'ayi sahara gobe, lokaci na bewa alina ya gina wani jibiya tiya kafin ya wuce na alina faruwa na jijin ya marakatu sofin gande marakatu jama ya kuna na na aisha dai badana ga yi gi hawari da zabuta a bai jife baza ete ya kibo ete ya kuma shigo aga waga wa ya waga abdurrahman ya gaya mulji ganbe albarak ya gaya abdullahi ganbe amra ya gaya bakari zabuta na gafe baza ete faruwa ya kuna jiji gada sahara sahaba wuce kunna a fe lami zonin aga ya laitana naftul a'immata dalala wa nurihu minhu albilad kya kawo zai ji tishe giji yake zai kwabe tishe zai gina sahaba ci ko jina nabi muhammad sayyiduna ali muawiya ya abu sufyan gani be amrubuna asu ne gaba da ta misra a ga tishe giji yi layu kin yulufo da sharra sayyiduna ali na nabi abu shara aljanna lola ege a wari yi kafiri mun ga malakan dole na yajin a ga waliyan su kwaji ga kafiri dole yin na shi banza ci shi na shi kin na banza sai nuna ala ga a immatu dalala wala to muawiya alawu alawu e ganna na gana fe bukara ya bu ndoro afe lali kawali abdurrahman bin munjim nga wa wuzuyo ya mi lugwa gani ga libu na bi talibi ofikum ya jikini ya contract mu da lugu amma alikau da jige shi ne a wafa wani albarka ya gina abdullahi wa gaya lullu gwagan bai muawiya mai jikini bai wuwin ya contract mu ya mai a so zaguta a sahaba mu cikin jike fi zamani wuce wani gaya da shi abu bakri nga ya lungu gwa ganda ya amru bin asu na ke kin ya misra ci lallo musulunci lo kin ya misra na mu ya landa wi yan wu e n'i ma ya wa kwata ngai azun gwe gibe gube ci na ijira da ya shi ba abdurrahman bin mujib na yi jika ta yin ali na wuya tsoburi dede bai wuya ziyo ya ali na ali fai lo sallah ya asuba jijina mutu ga yabi kuna wawo na samantu sab'an sati ni mi la fi fi sama gbogbo aliyu ya gan gwa aliyu ya gan aliyu ma su da hali musha to jama'a musulmi shi zuma na faruwa na jizo na mu'awiya ci go mulki lokaci na wa aliyu zo alhassan ci shi zuma na yi ginin sayan alina duwa ga zawan gijin gan wuga su yi gin ga ibn al-hasan ya ja jalina fetu ga be tishi zuma ibo ye ya muawiya ne ibn nga ga ja kuri chiga mashiga ba al-hasan ya su zumana na yi samu fuska kama har ya ji wa al-husaini biya ya ba zai la samu ya wani tasun noya ne kafi wa cikuna da ga wucin girai ko kwa mitu da lalama girai ki al-hasan ga da'u lugwa ne diwin dan ke ban ko kutoci ku akbar lugwa ngala la hasan man jiga falalawa ce biyo ya al ne ngala annabi jiwe ga innabni aza sayyidun sayuslihu Allah bihi bayna fi'atayn azimatayn min al-muslimin nin bari buta biyo ya gimin na so cha la fi bayan da lafiya gada ya jama'a musulmi guba na da cin ba ngai bangare mu a waya gani da aliyu wani ne yawa ce musulmi da wa wajen jari na wajen ajali na yazidu tun lokaci tutun labiya a yana mai wani nan tun tun lokaci labiya bai wuce jama ba ya ji yaziyo na igiye ziyo igiye muawiya na e ya guki kanga waga ijirade ya shita egin e na ya guke egin na ikanga waga erudin din ne erudin din ne ba wa bai gune da wani wani wuyi zakan yi wuyi zakan yi amma al-husaini ya mubaraya wa na wale ga yegi wa tsani da na zigo konna ya ga guwa ga go na ya wani e hakki ayi wa abdullahi ibn zubair musu da mini al'asharatul mubashshiruna bil janna muke ji mu bayaya yazida zabu baba mafi madina lokaci na baye ba ga kya kai mu bayaya jan kya Allah ya ci hawu gwaye da ji gani be mulki ya yazidu ya yau abdullahi zubairu ga ya fata ni da ya shi na da bana ya dewo ra'ayi min ya de ke ga shi na a zata yi wani e eh dai shi mufetiya madina mufebici sai maka wajen baya ya ziyo ya ziga ya gima wawuya na yi ugwa ga egada biyoyina a gato al'usaini na ke ci za ko mutum majin baya na yi wa be ke yi wuzi yi wa kilo mutum baya ya da wucin yi le ga zanna jide kaunaya ya zidwa bugu zai dai wani zuriya ya aliyu lita ewa ga shi kyau la al'usaini be a gayye wa gaula mu bayi a mu bayi ya ya na yajin mu su ya jin rufin da wazan a ga to ya yi dashi ya koyi lokaci na waga da jin filiyo zandon da E ede shi wato fe tiya ufe ba abdullahi bin zubairu zuma fe ya yin madina sai maka ta fitina da ca ne da wani ekpan fitina ca jama'a iraki ci shiganci ngole kiyen iraki zama da na ali shehu a gama jin baya ya alhassan zuma ya zibo cikin aliyu alhassan cikin zuma a fai kawai si kafi usaini labari na je ga usaini jin baya ya tishi wurin na guntana a gabe wuce ka faya wanda ya zidon gai mu'awiyar aliyu a yalo ya. bugun to ba ni mai yiwu al-usaini na ke egiyar aliyu na ga yawo a da kaunayen ya ziga a fi kawo si ka ji kakai da ba ziyo da bayan al'usain ke di ube alamu bayi ya jayi mugayewu mugaya lodaya man shiga lissafin ya wasika na feci daga kinyan iraq ko kinyan kufa na iraq mugayi kinwaci ko kufa ci santa bai sai duna ali na wai tsakaniyar ba ɓauɓace tushe tun 500 letters na jinna daga bajin majo kaka wadda bi waga sa shi tiyaye waga yiwu waga yajin baya ya fitina na yagi wunan boci shi su mana rawu ga tsami ibu na kufa ci zadi di shayayo ka sai ina ali da ta ci hagu da mutum ya ci gwajin hagu lalina ji wutina da na biya ayin ci na ji to al'asan yawon dagwa ya tule biya kin da na lokaci adabu ya bai ba zaci daga nawa sai ka dokuna al-usaini fetun muslim ya giyan aqilitun muslim ya giyan aqilin nan ya giyan da giyan al-usaini e wana aqilu da mine ya giyan sayyiduna ali ali da eh, giyan abu talib abu talib wani ziyo wani da giza guni gubalo musulunci gubalo musulunci jafar gani bai a yalo musulunci aqil gani bai talibi a lo musulunci aqilin nan gama muslimo gole ganni a gama gamin nishare e wani aqili bai ali na yi baban wina e ganni a gama bugu ya e gin da juta wai wa tutuna ita e su na zaba gin na muslim bunu aqil e wani adawu kufa Ado jama'in shi kufa ngato wasika dokun da ce yanayin ya zaki mushi shi ne ya sa kwana yadda mina ya waga wa daula hakika ya kauna mina ga yadda na shin a ci gawa kashi wujen a ci muslim bunu a kai wasan wa sai babu sai kin ya kufa kin ya iraq da wani zai mai gabana ta kin ya iraq wa kan gana ya yi ga annu'uman bunu bashir ya wasu na sahaba shi kunna nan da wuturiya ke ji wuce lubanan nan wuce latara luba nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ga wa gowa bayani ibn wayan laya ya gina ke e gina shi kenan luba annabi ci jigan ba kun shiga ittaqullaha walilu fi auladikum an umar ibn bashir nan gai gabana yazid ta babu takin ya kufa rikici ma ya e wagu ga lo kin bayan shi titana da wuce lokaci na mutum bunu a kai da fedun a cikin ya kufa na kufa ciji agoga irin dondo jemma jemma ji tafe fakun bai ba ta fe uba ga ya dace bin ogun ya usaini ga usaini ga yawo uga yawo uga ya lobe ya jemma ji ya kinji kin ya kufa ciji ba ta mufi ube a ya to zuma amma ba yi ya ji ya muslim kin giba ya zigo kin ba da usaini na na. ada halin na aga wagan babacin muslim guna a fili ga wage ne ani wa igiyan amuru babacin ga an umar bin bashir na yi gabana takin ya kuko na labaran hudu ya kiyo ya hali na zaji don yin buga allobe shugaban kasa ya na launin tabu amma wasu sun ga yadda ya bane muke gaza ya zaji je wani zaba alkhairi koya wasu sun ga yadda don da ya bane za da kica waje damuwa labari fedi biyu gaza shi ji ba ta ba ne na fada ba zai yau musu na akil na alusaini tumbena daga nan gabanan na lamatakin dondo na labarin fai da ya zidu bai wai fedun etiyan shugabanci ya musulmi jawana labari da ya biyu madina wa bai wani shi da na ga kai gabanan na ce yan dawa bi mana noman da na ya mai dasa ga wani je waga gaji tawa ya je azuma je eti mulki mu ba mu masu suna na je gura mu fe to zai gotti kana ngai ubaidullahi ibn ziyad masiba wangi da ban naji ebona eh, mudanni zai shi zo sharri ya waye ziyo ya ne? A ga wa gaza kuke wa al-husaini wa gaza ba ji guba ni sinan igiyan alas, annafi ba ci shamri zai ya kabona ziyo ubaidullah ibn ziyad ngala yazidu fedda ngalo babu kinye kufa mu fe cin umar ibn bashir wani wani ya gaya wa guga gani kuma ga yin da zai da gabana na tabana ce wannan na bena gabana ya ta ya basra bore wucin lauga wafiulo kiyan kufa wani an kuke ba guba ba wakin guba ba wuce layu ebbo masala ne wa gawa tsami da na waje cikin wuyawa ubaidullah ya loki ya kofa na ya shi yano ebu li na zawangi shiga da yin ne da labari na mu ga usai ne wona jama'a na jiwa gwaga ya shi pata tafe gwaga da jama'a ya wuce ta zumana pata kya jafe ga waja sallama waga ga assalamu alaikum a fegun ga wa alaika salam yabna binti rasulillah usaini na ya na sa ya lega loje ya wagi ba je zage su ci soku so shi lukuru mutu yawa ga zai oh! zanne shi waya na da labari na gima ci lamu be na lalle a ci ruwa e shi wa loje ya ba ga ke mai terima zaji fe lega ta loje Mata kici mu gaba nan na kan ilawa no lo fala sura udi uji no lu gwage yi sunu ga ma falla ga mai wa gudu wa dudugiyan al'amari na gaida zakin wani ruwa mu cha wallahi salasatu alafi dina dinari 3000 wato ga dinari buki e wazaka lọ́lẹ̀ 1000 gáyé ye bazaya 35 million wuce ya baci amma yan nan ya ga 28 million tutu a shagura tsakanin dinari eh ba guta da ń gbé ga ní 1000 dinari ba guta ngula ya egi katun na eh bayi 2000 ko so ba ce tukusu

na febe daga fim sona n fe wugwa ga mu bebe gan wato usaini zuma etiki bo ni de wani gozo shi n'otu ga etu esese etu wani zai ji aji katun na yau labari e zafe satowawa da jebu etu matu wani sunna ya jan wuji wata kawa fugaye esese tun? etu matu sokutu ibe gwani Za gishi ji wana a ga to wadda ga yawa ga wato usaini zuma be dukiya na na wabe be yi ne fe domin ani wa yagiyan amur un ga zai ci muslim yagiyan akilu gana muslim ga akilu na yi ga al usaini tun tun ga ulule na yi boye na zawan gishi da yawa ani wa yagiyan amur ga macin ga a fe wugwalo mbaga ga mu dai wuce usaini ta zai je wa usaini na be zai ga usaini ciya na wadi ba ga mudan wani sai ga muda su muslim buna akil fejin mu baya yu kenda na zawan jiji jin wuda ke dai ne ga sai wo ufe la dukiyan na dinari ba ce tu kutsun na dungo ma fe lo be je tu fe bai miya muslim buna akil mun ga kan wa dai labari shi kuma ga aje za shi mace wadai na biye biye wutsun su ne ga zan yi wani wai tusu ma nan gole da na wage bena da sallama jin bisimila wọ́n jẹ́ dàkú ar wago yake ta caro sosai ke ga miniya zaba ba shi zumade na sa bincike na waji kwata na jina kan ba balo bayan la ibn ziyad na labe gaba na wurin ci tuntuna wuce da yi labarin ne da ga kwata eti boye na zakin jidaya al-husaini na alobe yazidi yana kanga mufashar yin gancin gole wani labari mai guci da yani to ganci ma tun na mutum bunu aqil na yi zabayan alhussain na je labari ya boye na zaki na je a wuna muslim bunu aqil za tufi alhussaini gushu biye za wangi ba ta mu bayi yaji ga mu gayo mu ga shi a ce kun ga lobe gushu bi alamari a taso allahu akbar a gama ga kwacha da sai ni tiyo o ga yafa tarwiyo o che yafa tarwiyo o buto ta ci na la je je la tiya lo babo me na na ga wa tiyo wa kana ubaidullahi kad alima ma kama bihi mutimul aqil fa kal alayya bi ani bin urwa ani ubun urwa na muslimu ci gayana daga nan waya bayani mai guci diyani gabana bayani mai guci diyani na ga yi la'ani obe ya na gogana a fai laube ga aina muslimu na yi zai wacin ga da mewa gona na yi zaba usaini na bauda wa kala la'adarin ga mita bauda ga mutu a mewa gaba mun ci ga da maulahu nfe yi ji katun na no tutun ci da fedu beto muslim guda kaile na dole mun ga goyi ta ci abu sosai nfe yi ube nfe ji nga ga al tarifu wata ji bagin dai mai gbin ani wai gi kurwa ga wata zanne mun majuwe ga mai ah, ji ka ta zanne qala na gami kiwe ba gagabo ani uguno amurka a sa ta yi ta eto na yi dimana zan na bai bai ci yi latowo bai na sa eta ya eto a tumo daga an kalima wannan zo ba ni zai wele ga yi lobe yi shi tuti shi tumo ci bai za mu ci gi ba so eto ci gi mu ga ciwo ba dan o ga allah ga ba bai zan na yi daga bai ubaidullah na yi gafana na muslim wa da na da na dai zawon gi ji mu bayi yaya kini gi ba da sai ne wa ki muslimu ga eh, aniu na go muslimu ga daga ga wallahi law kana tahta da ma rafatuha kada muslim ga da ta ko yin bici gu baban bo inji me Allah waya ki wai ga yawo me Allah waya waya ban don don na. ubaidullah fa don ya daga nan ganin mfe poro da alawa da aka tashi ko ya gwada wele ga zanna alami tu ga waya zanna je ma har a ani alo be waya to je ma gogurun na nye ko facin na nashi je ayin ci da na a to nashi ugwa ya boye ya al-husaini na nye farko muslim bulu aqil unga Usaini tuto mu mai egin da gen ziyo ya al-husaini ani wa yage urwa wa ya gayo ubaidullah yage eh, ziyad ibnu ziyad wuci gavana na zila yazidu labeno kacha annoman bunu bashir tabo amule ga wa lotu ya mugen do wana sunna ya jama'an nash to an ci na kufa cijiji mutu bunu na ji mu baya ya bayane wuci ga mu ga ya wona an ci na jira ga wa balaga al-khabar muslim bin aqil labara muslim bin aqil dai ke shirina ubaidullah ibn ziyad dan ba ko bai ci wannan ga Allah wa be amma wa be ibn wahid ne tuyi daga na maza shi shelo biyu na sukun aga ga soja bukin tiya bai yin kwago muslim bin aqil ai soja arba'atu ala ba guba da wani ko 4,000 4,000 biyan wuce ya fai da ma government house keje pata ita kibo alaci biyan da naku da daga dina samun wasa za shi mai lobe ya za shi dina shi lobe wani kuma shi pata tsakaniya za 4,000 a ci a gada mamiya gaba da gabanin 4,000 ko kwaci shi bai ne wake ya ci ya gani biyoyi wa kana inda ubaidin lafi zalika wat ashraf an-nas gaba da kan gama muke ya tangi so za kwenkin ji pata hakimi ji su yin paji ta ti shi ya kabila don don wa ku ya kafi mu bo lokaci wuce wuce ga gani biyoyi ga na mai wani muslim bunu akil na zai shi abu shiga lobe ina me waga kpata ya zawon gishi ga biyu hazilu na a muslim bin aqil ya ga gan biyu ya tuna mila da yana da wani wa wa adamu bila aya wa ma jali kawliya dukiya nan ga ya zan don don na dukiya ma ga bai zawon giya wa hawafa bi sha mu wa ke ga ga zan don do gaje ma yin shi be muslim bin aqil yana soja yankin ya sham ci ja ta ga ya dagwa biyu na jabe kun za gana zan dondo na lobi mai da dole yan guba na mai yadda sun zawan zawan ge je ko da yo umai sun da rayu yan guba na gama a she yawa bi wuce zan dondo na yi za ko na ganci shi fiye ga je ma yuji ya gwawa ya gwawa e Ya she musulun muna afido ya lobi wi ma ya tuzu ma bi ma ya gwaida wa de ton za ya tiya ni ubo e giuna da mini zuma tuci yanzu yi jibo nye mo kpe buna afi la wani da giwa igwa mida tishi yan kabila ji ndon do feji kokarin zaba ga be ya giwa na ji wani ya lobe muslim buna afi li pata da, waya waya ite ya biyu ite ya biyu tishi ji a abe waya zan don do ya wani nga za shi shi na biyu soja mutu shi dana na ji wuce ya yi na bai wuce lamari dai shi su majani ya mafi gula ake a ga wagaza guki beke pamba bi wani wagaza gbawo mini za ko sauran bu za gbawo beke agwawa shin bu zole kai da yin zoshi zole a da ga mulki da gwazo kara yire muga tangi tsoba ne muga hafi ruwa ici kalamari siyasi ne iwa ga yi lobe wani ya wani iwa ga yi lobe ya ndo mula akauntun daga o delegate da, daga shi e wuga mai waza mulki kenan wama gabati shams illa wa muslimun wa aqil wahda gai gidi ko mu ci la lo aru bi ake muslim guna aqil to za ga wannan to ga ci to za ga wannan ga ci fawa kenan Raba kullun nas anu ba ta za wangi shi dada وبكي وحيدا يمشي في دروب الكوفة وبوجي بكيو لا يدري عين هذا بامي غاتيو سوتو زي جدي كابو باتانا أغنى يا جندون تو نجي كيني كيني جيبا سوجا جو تو داجي باتا fedda دازن دا kin يكو بانغو bongo غزا وانجي غاي كابو يزو شجو دانا غا جيبيو يبيانا وغا ji biyo yin bayana ملا ga shi to sai ba nga ina na ya gando ci je gana tiyo ga zawan gishi ga ikabu mulki ya nga mana waja fe su da man naga da jama'a shi na e ba ki bo gaggawa ya jama'a yin shi ba ni wani tasiri ti wo nga la an ya kungiyan doro abi a tishi nya wuci shi biyo wa na shi gan so na nabi gan sahaba ji na wa lobi ayi bo doro ba e so shi biyo wùdí wà bẹ̀rẹ̀ wà láti tún náà wùdí à mi inda ci gobe da zai za a ci yawan zagi nga da min ba gabo o zagi mun fiye ga gan bayan zagi mun shi gan nono wani wadda da ni famila da nuwa ta sa zo da damuwa kamar ya mini wanko e gan an zagi nan nuwa da sha ne uwe gouti no sami wanka uzagin na fai gatar man an wa zuwa wa bayani kafin ya wani wafina ga mai muslim bin wakiliya mu fai yi labarin ya yana ji faruwa ya biye da hali nan mu bai gada nan kede zawon gibe a zuban gosu mana to ga ewa mu da na usaini tun bai nan to sai ne wasu mun ke za tufi rufi be mun ga zawon gishe yau zagin na gato ime makoci mi dana daga da e, ba ga mi ga wuce ga shi ba ga fi lannu wagan yin gishi da yi ba ga egi ba gegin zagin na wurewa labari ya zanna da na labara shejina wadda wani sai mitu zaba gina waga ani rege ya uru laube na Mu muda mi bo mube ban na me shi mu ma shi ga anni anni anni etu fe tun za a ni ga da lawa be A da lawa be bai muslim bula ake dana bena fen ba mi mu shi ke ba ta kendo di bazan kan da ga tutun aja ndo ci je fukata da da kan su kuti da shari'a daga baga karshe a dalilin sai ba mu sai bayan su ki ga yi to ubaidullah bunu ziyad etsu kici tabo kafin kafin rubena da bunu zai al'usai ne tube ki ya kufa gudu ce na yahudu muslim bunu kai. na igiya da giuna wannan gole akil bi sayidina ali da nima idi fahimta ko emi zibo muslim bunu akil chiga emi aniu egiya uro naga kawa da bici bo kungu na da mutse yana eto chiga lawa da kata jikona ito sunnan nashi ade lulo batu were gada ịbatụ e etufe ma onye gato falamma dahala sala ubaidallah edanu gada majalisa ya tsoron fe gyoga killa wacce yau an na daga kinya eba usaini shidda be kinyayyo kila ganga bai atun fi alaƙila mu bayiya patsun iga budon lil usaini ibn ali aliya shaga ijin bayiya ya usaini ga ijin bayiya ga mu suji yazid yazidu yi tishe musulmi ja Ngan mu ga mu da gubo na musulmi ji da bai gayi tishe musulmi ji jo kwata na fakala lahu gato inni katiluka mi ga wa wube ga nan sono gada mi ga wa wu ga gani bai jiya wa mutu guna a kai ne ibn wa wu ga allo bai gambanta ya mi ga wu gato da ne usi kafin wa na lugan lawasan cinji gato na'am usi josanci na gari a jina mude je miniya soja jiya ubaidullah bunu ziyada wale umar ye umar na yi sa'ad bunu abi waqas na yi ahadul mubashsharuna bil janna wale wale giza kirki ga anta akrabun nas minni rahma mile ga wade guda wangi shigan zai shi ke pata da ne ya guwe ye gumi ya ba wa bawa ga yadda shi ke wale ya zawon giya shi shi kaka ya gawa bogo ta al'usi bin jin gamba mu fai lulo kafa gato ina mai wani azafin fi usaini ga wani jeba ga daidai ba wani lamar ya shi ba mu ji kin gudun ngayi ba bai wu so wani ba wasanci na mije na dawa ta zo waje kokari wade ya gume wa lotu da wasanci ne umar bin sa'ad ufe to da ba jingo ci tun da ba al-husaini wani gamuyo nan ne bayani na wani ba za a lamar rashe ba ke dai kufa ci ji wuta alobi wani da ba fe gudu bai tugan wani wona kawai sai ka harbuki a'a nufe yiwu da shi situ ebo gena uta boga ga bebe ma uja ainci to ainci na ji sai dina ali na fa kufa ciji da dede ayo bi wuce muslim bunu akili gaga wuce ko na goye kenan gaga ga wani wuce ba wudu tu za mu wuce kufa ciji uta fa inna ahla kufa karkazabu gama na zuyawo ajiye da waya. walai salika dibin ra'ayin zan dondo na mai gama na zuci na wai da alkibla jama'a ji to ka'ida a da ga gama na zuci da na wuga zuwa abu ga alo abu in ji na waga yau ina na waga yau sa yi tsa ga mun ci koyi muslim buna wakil laisa lika bibin ra'ayi a da ga gama na zuci da wai da bai za na daga gunkan kan gana gama lobe gama waga bogo wasanci da wani da inda zalik muslim bin wakil fi ne arafa wure la ilaha da wacha wa ibar arafa lole tsa ko guto ma al ne ya ce e biyo wala kada ko gubo zuni afewu ibuna zanen zan ga zan mantara Wakanal الحسين قد خرج من مكة في يوم التروية قبل مقتل مسلم بن عقيل بيوم واحد fainina a wunan zama ya zo to idan minti gusu a baki wanda ci da bai gumi a lokaci na kina da bina gato mu'aradatu sahabati lil usaini fi furuji sahaba na bishi shebu usaini ga gatiya ma na de pawa da gwazan da ci ba nina, na ga tiya gawa da gwawa bai ma wa kana kathiru min as-sahaba kad hawalu man al-usayn bin ali min al-khuruj ba ku sahaba shi a gashi ba ke abdullahi ibn umar na ke abdullahi ibn abbas na ke abdullahi ibn amr ibn as na ke abu Sayyid al-khudri na ke abdullahi ibn zubair na ke yegiya al'usaini wato na yi ga muhammad bin hanafiya na egiyan sayi na aliyu da ni ma bai al'usaini yau kullu a wallahi lamma alimu an al'usaini yurido an ya hudu da ilal kufa na au ba ta ga gajin da rawa lokacin wuce na ebo na gwamnati da gwagwa ke ga da ga mulki da gwazarwa yi biyu ne na za, ابن حسين النجا من يسن جاج دليل يا دالتا في دعائم من هاج النبوة gazan don da ga waga zuzu na salaf sashi ji zuce zuci caji kya da husaini na kya abdullahi ibn zubairu na za zan don da ga waga hujju ya ayo na zuce zuci caji na gunga gama na wani zo ga hawun layi tajju lahu salaf na ji zun tuye zuci caji na kpata ya ji hujjije ya bai ga sokwai bai tuci bai ga sahaba shi la yuftaju bi e ji hujja be ji ha be zuzutu e zo chaga bogo e zo go ga da awariji salafi ga mana yare bata alhafiz ibn hajar al-asqalani ga da fatul barin ga bata salafi na jiga yanzu to e zo chaga na bata masiba gozuma haddana ma alkhairina ijma'u e sahaba jibe tabi'u na jiga ga tishi dana karayin yoyi katawa kubedana kawayiwawa mu, wallahi tallahi ibuna kabo da gungu biya wucin jama'a musulmi shi aji husaini gamba mini gamba na jaja al-husaini na abdullahi ibn abbas gungaga oh kasa ko ibuna zawan gija bin man bi wani tana ngole gimin ni jaya abdullahi ibn abbas ngole ke gina wazu mana ya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ibn abbas ba bobe abdullahi ba bayan nabi ya ganne ya mutu da mini al baiti jo ga kuina bi mai tana da mi gagwa sote ne a luwo gwalwa mi gagwa wai, amma a bi mai ta a ci gaga imamu shabi ga abdullahi ibn umar in wace ga tabi kuyo al imamu shabi ga kana ibnu umar bi maka abdullahi ibn umar egi sayyidina umar da wannan da maka kanga labari chadiu ga al usaina tiye da kiyen kufa kiyen iraq da wannan e zan fo gutabu da to mude mai tu ga o uh, al usaina aina turi bawelo ga kiyen iraq mu fe ku wasi kanaji iraq ci ji kabe yunawu kede a ga mu fi ubena ga a pamba benwi wasiƙa ya tashi wasiƙa ga mara abdullahi ibn umar ga ta han ba gani bai wasiƙa gugurun na hukumi na gan ba dai la ta ti ne gan lati shi ba ma amma fa abal usaini illa an yaza kadara so ya shigo ebo na musha musha raida abdullahi umar bin umar santu da na walayu na wayu gato mi gan jibrilu bebe ba nabi, sallallahu alaihi wasallam mai talayu yayi jebe ku kicha annabi liwo annabi magai ku yawo buga nabi ga munde bukata isha wamma naka so kan do choyo mini naka so kan nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bogo zando jetson ba nabi yiro wa yare zando kene ka zuru nabi do joya bogo. wujiyan ce layi je ganye gwa mulkin na ce logo ya ebo alkhairu na toce kwaye gani na bogo ga jimini wa amuwa bai mulki na dagwaya ya zido bai gama na zuya wa ga ewa wa nan amma to su ne ba a ba a yarja ta nan gambari na waju na waju sai ni ga mi da da adaga yi wani adaga yi wani fella kin gode larba jaja ci o shi kwa mu da amma o ke no ga duniya wuri lati tu kwaton fe yaji abdullahi bin umar fe yaji la ta astaudiuka allah min qatil mi de ti o pa won aje dida pa mun be won yin so ti bi ki ba ki ama man ti o ga wa sha isa na welo da za guru she gaga gan bayan zainin na ebo lokacin da bayan sai abdullahi ibn zubair ga yawo husaini aina taza bawelo bu ila kaumin katalu aba a tu'anu ahad na taza abdullahi ibn zubairu ga husaini bawelo ga tishi ba jama'a ji uba ba na on faci ga wali ibn abi talib bore ye giwa ga lagun tun re ti la samu yuge ye giwa al hasan bogo gamba mi de ga lomo fa abal husaini illa an yakhruj mure ga wada daga wada kuka ba su koya daga daga bayan abu sai da alkudino lokacin da shi jama'a shi ne ga na toshe albarku da bai ga shi mici na toshe fagen bayan hikima da amfani na jifai tallo na toshe wajen amfani subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk